A sanarwar da rundunar mayakan Nijar ta saba fitarwa a kowane mako biyu dangane da ayyukan baradan ƙasar a fagen daga ne aka bayyana halin da ake ciki game da ayyukan kwashe sojojin Faransa daga ƙasar. Kawo yanzu dakaru 909 daga cikin 1,500 ɗin da Faransar ta girke a Nijar suka fice daga wannan ƙasa, haɗe da ɗimbin kayan yaƙi walau ta jirgin sama ko ta hanyar ƙasa. a tsawon makonni hudu da aka yi ana gudanar da wannan aiki da sojojin jin mulkin nijar suka kira yunkurin kwatarwa ƙasa cikakken 'yancin kai samun irin waɗannan nasarori cikin ƙanƙanin lokaci wani abin alfahari ne ga al'ummar nijar a gwagwarmayar ganin sojojin faransa sun fice daga ƙasar in ji habila rabi'u ɗaya daga cikin jagororin matasan da suka yi tsayin daka a fafutukar cimma wannan manufa kwalliya tana dab da biyan kuɗin sabulu kamar yadda aka tsayar da su cewa zuwa ƙarshen shekarar nan za su fice ga baki ɗaya su kamar dubu ɗaya da ɗari biyar da ake magana duk da mun san adadin watakila zai iya wuce haka to amma dai zuwa yau da ake da kiyasi da yake nuna 909 na sojan faransa sun fice daga cikin kasar mu mu a matsayinmu na 'yan kasa zamu iya cewa alhamdulillahi sai mu kawo jinjina kenan ga su waɗanda suke kula da wannan fanni tuni dai aka kammala kwashe dukkan askarawan faransar da ke da sansani a garuruwan walam da tabare bare na jihar tilaberi iyaka da kasar mali in ji hukumomin tsaro abinda ke nufin a halin yanzu hankali ya karkata wajen sansanin sojan sama da ke birnin yamai wato eskadiri inda ragowar faransawan ke tattara tarkacensu galibinsu masu kula da ayyukan dakon kaya abin da ke nuna alamar yiwuwar komai zai kammala kafin shuɗewar wa'adin da ke cika a ranar 31 ga watan Disamba 2023. to amma shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidi fodi na yi wa mahukunta hannunka mai tsanda a yanzu dai kukuwa bata kare ba kara hattara ra'ayi ta man a'a ɗari tara sun tafi sauran nan a dan shinkirta a'a wanda aka tsara ta ta su su yi kokari su bar kasa don mun sana cewa zaman su ga wuri matsala ne zaman to mu a kibla guda mu diba mu gani da wane ne za mu ita hiya dan saboda ubun kasa da arzikin kasa a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne majalisar sojojin sai ta tsinke hulɗar ayyukan tsaro da Faransa. saboda haka ta buƙaci ta kwashe sojojinta 1,500 da ta girke a nishar a shekarar 2015 bayan da ƙungiyoyin ta'addancin mali suka faɗaɗa ayyukansu zuwa makwabciyar ƙasa faransa da ke ikirarin zuwa yankin sahel don murƙushe matsalolin tsaro ta fuskanci suka daga al'ummomin mali da burkina faso da nishar saboda zarginta da haɗa baki da 'yan ta'adda zargin da hukumominta suka sha musantawa sule barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger